فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون sai suka yi girman kai ga umarnin ubangijinsu tare da bijirewa imani da da'a sai tsawar azaba ta afka masu a yayin da suke jiran azabar domin dama an yi musu alkawarin afkuwarta tun gabanin ta zo da kwanaki uku